بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الخميس goma ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya daidai da ashirin da tara ga watan ɗaya shekara ta 2026 meladiya muke karantar da littafi na sharar suna na babban malami abu muhammad hassan bin ali bin khalaf ibar Buhari. rahimahullah a wannan masallaci na kubani kulos da ke birnin zaria za mu tashi shafi 215 darasi na 88 haka ne? Na قال المؤلف رحمه واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال فالإيمان بالشرائع كلها قال يا كل أنابين أداؤك أفرقه واتو يفدي farkon musulunci shine awwala awwala anna awwala al-islam shahadatu Allah ilaha illallah shine wato kalimatu shahada shine tauhidi shine abu na farko wanda yake da muhimmanci ga musulunci wato awwal al-islam farkon musulunci shine shahadata shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ne shaida babu an bautawa da gaskiya sai Allah da Muhammad kuma manzon Allah ne sai wa annama kawala lahu kama wato duk abinda Allah ya faɗa haka yake gaskiya ne kuma yadda ya faɗa wala kulfa lima qala babu kuma saɓani, ko babu wani eh, abin da yake sabani akan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa huwa inda ma qala kuma kamar yadda shi Allah ya faɗe shi a yadda ya faɗe shi haka yake mana maganan Allah ita ce magana ta gaskiya domin man azdabu min Allah hadisa shi Allah shi ne mafi kowa wato labari da imani kuma imani ana imani ne bi shara'i kulliha shari'o'i na addini gaba daya ba a daukan daya bangare a bar daya bangare duka malam zai mana sharhi nan jumloli na'am qala rahimahullah a sharhi kenan alam ayyuhal musulmi, ya kai musulmi ka sani ya dalibal ilimi, ya mai neman ilimi Ta haƙa ka tabbatar wata bayyanka, ka bayyana gare ka anna awalal islam farkon musulunci shahadatu Allah ilaha illallah don mutum ya zo zai musulunta shine kalman da za a laƙana masa kul ko kulu in suna da yawa ashhadu an ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah da ya faɗi wannan kalman to ya shiga musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asmu ko hmm. asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala Allah da zuwa da wannan kalma je kalman farko haka annabi sallallahu alaihi wasallam da malaika jibril ya tambaye shi akhbirni an islam qala shahadatu an la ilaha illa Allah anna muhammadar rasulullah haka kuma a lokacin da shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu zuwa yaman fal yakun awwala ma tad'uhu ko awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah kalma ta farko kenan wa anna muhammadar rasulullah kuma ar-rukun al-awwal wa'annan kalmomi guda biyu ne rukuni na farko su ake kira shahadatayn ko kalimatu shahada su ne rukuni na farko min arkanil islam da cikin rukunin musulunci كما جاء في حديث جبريل كما يدعو حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لقي ليتم بأي النبي قال أخبرني عن الإسلام بأن لا باري مي مسلجي على الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتوج البيت إذ استدعت إليه سبيلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلجي فالشهادتان أول ما يدعى إليه الناس كلمة الشهادة شين فرق أبن ذا كلا متاني زوا بريشي فمن قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس an umarci ni iyaki mutane hatta ya ƙulu la ilaha illallah har sun furta waɗannan kalman bi ma'ana la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa idza qaluha idan suka faɗi wannan kalman ba su momin ne dima'um sun tsare jinaninsu ba mu'alahun da dukiyoyinsu daga gare mu illa bi haƙƙin islam sai a haƙƙi na musulunci inda mutum ya taɓa wani ko dukiyar wani ko kuma abin da ya shafi zakka da sauransu hisabuhum hisabin su wato sakamakon su yana wurin Allah yana ga Allah yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da mutum zai iya kalma da baki mun ba kai zuci ba amma mu a musulunci a ka'ida ta addinin musulunci da ya furta mu yanzu musulmi ne za a masa mu'amala mu'amala da musulmi za a masa addu'a za a binne shi za a bashi aure za a masa sallah da sauransu zai yi kuma ba da gaske ba ne ya faɗe ta in haka ne to kuma wani sabuhu alallah shi Allah zai masa wannan mu muna magana ne muna amfani da zahiri abin da ya boyi kuma wannan na Allah ne domin shi ne alimul ghaibi ma arsala mu'azzim a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam su ba zo ka wani ba daidai ba Allah yana bayyana da su kamar yadda ya zo idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahi ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun za su zo zai ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya ce shi Allah ya san kai manzon Allah ne kuma ya sai da su mana nan munafikin to kaga in ba Allah ya gaya mata bayan shi ba sai sani ba sai mu'amala zuwa matsayin musulmai amma nan Allah ya riga ya zo ya tona musu asiri to kisa wala ma arsala mu'adan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'adan ila al-Yaman qala lahu sai gaya masa innaka tafi kawai kai mu'azu ka zo zaka samu wasu mutane min ahlil kitabi wanda yake yahudu da nasara su ake kira ahlul kitabi yakun awwalu ma tad'uhu farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi ilai gare shi shahadata Allah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah su shaida babu an bauta da gaskiya Allah kuma su shaida lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne nan ba ke na larabawa har bangaren yaman akwai kiristoci da yawa amma gaba ɗaya musulunci ya zo ya zama wato dukansu suka shiga addinin musulunci suka bar addinin da suke yi a da fa hada awwal ma yud'a ilayhi an-nas shine abin da za a kira farko abin da za a kira mutane zuwa gare shi annahu huwa madkhalu ila dinil islam domin shine mashiga ga addini amma man ya tahawanu bi bitauhidi waɗanda suke wato a soko-soko ba sa ba da himma ga tauhidi wala ya tammu bihi ba sa ba a tauhidi kulawa ina sabid da'awati daga waɗanda suke da'awowi wato waɗanda suke masu iddia cewa a bar maganan tauhidi a haɗa kan al'umma yana maganan tauhidi yana riba kan al'umma in ba tauhidi kuma ina al'umma da shi ya fara raba kan al'umma gaba ɗaya bari tauhidi kowa ya kama wani abu da ransa yake so idan za a karanta da tauhidi sai ga an haɗe amma malamin nan da ya zo kwanan nan daga wata ƙasa balarabe sufi ya zo kuma sun ce zai lecture ne akan tauhidi to kaga duk abin da suke ga ahlus sunna kan shi shi ya tabbatar tauhidi iri ne suna kallaba da za su yi eh, sai ga kawai suna haka a sun rasa yadda za su yi sai dai tsaye da shi a wani wuri yana so ya yi bayani eh, eh abin nan duk da haka abu ne ta fassara ya faɗi nan su su faɗi nan suna zo su dawo da shi yana nuna musu wannan shi ne tauhidi duk wa'annan khurafat ba su ba bane tunda sun ce tauhidi za a karanta To kuma tauhidi ɗaya ne shi yasa ba sa so a tabo tauhidi a ce za a kira to akan tauhidi Allah ya tsare mu tsare yana da yawa eh so gagawa da su suka kawo shi su zuba suke abin nan nesa kuma gashi na yana karanta abu da yadda halis suna. wai sai ce su ba ka cewa ana masa wahayi ka duba fa rai da kuma gazabi da ƙage. wai sai su tsaya kawai inna ma ana basharun mithlukum <laughs> ce annabi mutum ne kamar kowa babban jiki da sauran mutane kawai ana masa wahayi ce yana ci yana sha abin da ke samun mutane na samun aka gaya musu a gabansu ya kiyaye shirye shai shai na shai Allah ya tsare mu na'am to wannan kenan to tauhidi shine farko abin da za a kira kuma shine mashiga na addini wanda suke gani tauhidi ba shine abin da ya kamata a ba muhimmanci ba aw aw awil manahij ad-da'wiyya al-mu'asira ko kuma wasu mutane da suke wato bin wasu hanyoyi na da'awa na yanzu na zamani fa hadha mukhalifun li hadha al-asl ya girma. يتعب وأن أصلي وأن توشي shahada ويكرمه وليس المقصود من الشهادتين التلفظ ma faɗar. manufan kalimatun shahada ba faɗan su kawai ba ne a aikata da a aiwatar da abin da suka su abin da suka su su kafirai suka ki faɗa domin su idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna ko yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin janun la zalimu kaga sun gano ta. taj'al al-alihata ilahan wahida da aka ku bar la ilaha illallah amma su suna faɗanta ba san ma'ananta ba kuma kawai talaffuz bihi ma faqad mun zai iya faɗin la ilaha illallah mun ba mu ban kuma minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sallallahu wa ma hum yukhadi'una Allah to kai nan faɗin kalman ba shi ne ba sai mutum ya so abin da ke musa ya faɗa da wannan manufan kuma shi ke na sai zan musulmi walakin al-maqsud at-talaffuz bihima ma'a ma'rifati ma'anahuma da ake nufi mutum bayan ya furta sannan ya san ma'anansu shi yasa addini itiqadun ne ko faulun sannan kuma wa amalun dole a kudurta yi a furta sannan a yi aiki in aka rasa daya addini bai cika ba ko dole a san bayan talaffuz sannan ma'arifati ma'ana ma'anahuma san ma'anansu wal amal bi musabaha sannan a yi aiki abinda suka gursa lakin man shahida Allah ilaha illallah wanda ya shaida cewa babu an bauta daga siyasai Allah anna muhammadan rasulullah kuma ya shaida na muhammad manzon Allah ne innahu yuqbalu minhu za a karba a gare shi fa in istaqama alaihi ma misali mu anan za mu karba matsayin sa musulmi kenan fa in istaqama alaihi ma sai ya miƙe ya daidaita ya aiwatar da abinda waɗannan kalmomin suka kunsa to fa huwa al-muslim shine musulmi wa in zahara minhu ma yunafibuha idan yayi wani abu da bayyana gare mu abin da ke warware wannan kalmar domin akwai abin da ke warware ta kamar yadda kake shiga da aiki kana fita da aiki yadda ake fita da furuci ana fita da furuci kamar yadda kake shiga da aiki, da ana iya fita da itikadi zai ya kudurta wani abu a fita sai furta wata kalma shi yasa ake samu kalmomi na ridda a sunan da yawa wannan zai iya wani aiki ya fita daga musulunci to kenan ana fita da aiki ana fita da furuci ana fita da itikadi amma kuma su ne suke taruwa su zama shi mutu ya aiki ita furta ya yi itikadi ya yi aiki na'am malice sai wanda ya so shi musulmi in zahara min min huma yunazibuha fa innahu yakunu murtaddan kage ne idan yayi abunda zai warware ta ta zama murtaddi wato ya fita daga musulunci yi ridda kenan Allah ya tsare mu amma na shahadati Allah ilaha illallah ai an ta da mutum ya kudurta bi qalbika a zuciyarsa wa an tantika kuma ya furta bi lisanika da harshe wa sufirra mutum ya tabbatar wa ta'arifa kuma ya furta ya san a zuciyarsa wannan ne annahu la yastahiqu al-ibadata illa cewa ba wanda ya cancanta ta masa sai Allah wa anna kullu ma'budin siwahu fa huwa batil duk wani abun bauta wanda ba Allah ba gaskiya ba ne ba abun bauta ba ne ba ibadatuhu batilatun wannan ibadan kuma batacciya ce ba a karba qala ta'ala zalika bi anna allaha huwa al-haqq gaya musu lallai Allah shine Allah wanda abun bautawa na gaske wa anna ma yad'una min dunihi wanda suke kira koma bayan Allah wanda suke bautatawa koma bayan Allah wal batil barna ne ƙarya ne ba gaskiya bane wannan lallai Allah huwa al-aliyu al-kabir shine maɗaukaki, kuma mai girma wa ma'ana shahadati anna Muhammadan rasulullah ay an ta'tarifa zahira wa batinan fi yaqudta ya furta kan aransa zahiri a bayyane da boye da anna rasulullah cewa bi annahu rasulullah wa shi manzon Allah ne amma man yadigu bi lisanihi inda kawai zai furta da harshe huwa la ya tarifu fi bi risalati a cikin ranka baya ma yin kirafi cewa annabi manzon Allah ne bai yarda da manzancin manzo ba a haza munafiqun wannan kuma ake kira munafiki qala ta'ala idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah الله يعلم انك لرسوله ولا يشهد ان المنافقين لكاذبون اذا منافقي اذا جاك المنافقون اذا منافقي سكزوم قالوا سكفئي nashhadu cewa muna shaidawa kaga sun hurta ga sanin da fili nashhadu innaka la rasulullah kai manzon Allah ne sai Allah ya kafiya Allah ya ce su ƙarya ne sai da Allah ya tsara tabbatarwa kuna. wallahu ya'lamu Allah yana sane innaka la rasuluhu kai manzon Allah ne anna wallahu yashhadu Allah shi kuma yana shaida innal munafiqina lakazibuna kaga alkafa billahi shahidan cewa kan ƙarya suke yi ba su yadda ba kaga yanzu nan sun furta zuciya ba ta yadda ba Allah ya maida musu kayan su haka ne to inda zuciya zai yadda kuma sai su yi furtawa shi ma za a karba ba zuciya ta furta baki ya ta kudurta baki ya furta a zo a aiki gabobi su yi aiki nan ma babu ba za a karba ba sai uku din nan sun hada kenan na'am Ka fahim suna faɗi da bakunan su ma laisa fi kulubihim inda baya wato baya cikin zukatansu kenan su furta da baki su budurta komai ba shi ma ba a karba يتخلص ma'ana shahadati anna muhammadu rasulullah ga قال أدملي ga yanayi ga ma'anan anna Muhammadu Rasulullah fi ga sunan na farko ba a fi ma amara a masa da'a duk abin da annabi ya yi umarni ta tasdiqu fi ma akhbara a gaskata duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari Bastinabi ma na anhu wa zajara nisan shi an abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma yasa wa tar. Wallahi ibadallahu kada bauta wa Allah illa bima shara sai abin da annabi ya shara alfa. Shine ma'anan la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah bima babu bauta gaskiya sai Allah ta hanyar da annabi ya koya. Shine Muhammadu rasulullah kullu shine a hada su. Bauta wa Allah ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam. طاعته فيما أمر أي فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره لو النبي أمرني دوني الأمر إنك تمتثله ذاك بي ونن أمرنك أي وتدشي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمر baya kasantuwa ga mumini namiji ko mumina mace idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari mutum ya ji yana da wani zaɓi saɓanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ko abin da Allah ɗauke sarki su kai umarni ko su kafunta amman ya asillah duk wanda ya saba wa Allah wa rasulahu da manzan Allah rabballa balalan mubina ya bata bata wanda yake mabayyani a bata bukatar sai ayi ma mutum fassara amma na batan a bayyane yake tasdiquhu fi ma akhbara ma'anansa ay akhbara sallallahu alaihi wasallam an ashiya'a min umuril ghaibi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da labari na al'amura na gaibi wanda ke boye al-madiya wanda suka shude al-mustaqbala ce da waɗanda suke zuwa a nan gaba za ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fi kana fi man kana qablakum ba can wani mutum kafin zuwan ku abu kaza ya faru kuma da kan mutane annabi isa ko mutane annabi musa ko mutane annabi dawuda ko wani abu dai sanin bai da labari shi ne ma biya kenan al mustaqbala ne ce nan gaba za a fa kaza zai faru kaza zai faru ta dubi irin hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da za su faru ƙarshen zamani kai kamar sai da ya zo nan ne duniyan nan da muke ciki a yanzu ka koma yana ba da labari yana ya ba da abubuwa da ke boye inda suka wuce da kuma masu zuwa to mutum ya gaskata waɗannan abubuwa wasu abubuwa mutum zai iya gura su da hankali daga hankali bai dauka ba a imani sai a gaskata shi saboda akwai imani shine wannan kenan ويصدق سيغسكت النبي فيما أخبر به كان عبد صلى الله عليه وسلم بعد العباري هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم بايا مغانا da son rai abin da zai faɗa wahayi ne aka masa shi yasa zai bada labari abin da ya faru a baya abin da zai faru a nan gaba washinabu ma naha anhu wa zajara ai istinabu wannan kalma tana nufin istinabu ma naha anhu rasulu sallallahu alaihi wasallam wa zajara anhu duk abin da annabi ya hana tsawatar su a nisanci wannan abu ذلك لقوله تعالى نعم ذلك إيه؟ اوكي اوكي تصديقه فيما اخبره اي اخبر صلى الله عليه وسلم عن اشياء من امور الغيب الماضيه المستقبله يصدق بما اخبر به وهو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فاخباره صلى الله عليه وسلم صدق ويكين نعم labaran annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su gaskiya ne kuma la ya ilai ilaiha shakkun babu shakka da zai bi jiro magana ne sallallahu alaihi wasallama za sahad anhu ta inganta daga gare shi yaya in halar sunna kafin su tabbata cewa kalar sunna sai sun tabbata ya inganta ko duk kuma zan abunda da suka ji daga wani kawai ba sai su ɗora ma annabi kuma kuma zufa abin da suke yi kenan su ba su da tantance in aka abin da suke so za su iya ma ƙirƙira sai su ce sun gani da kansu su yi mafarki ko sun ga wani abu to kaga wannan duka ba daidai ba ne ko ya ga annabi ya gaya masa kaza ko annabi ya hana ya ce a yi kaza a yi kaza duka wannan ba daidai ba ne sai an tabbatar da abin da za a jingina ma annabi sallallahu alaihi ya tabbata daga gare shi domin man kazaba alayya muta'ammidan falyatahawwa magadahu minan nar kuma tabbata an masa dariya mun taba faɗi wani hadisi da imamun imamu suyudi a wani littafi da ya kawo miftahul janna a sai kawo hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai zabu alayya sannu za a mun ƙarya mana za a ƙirƙiri ƙarya a jingina mun ta ce to wannan hadisi ta inda duk ka kalle shi ba ta zama fita illa ka yi ƙoƙari wajen tantancewa da kuma tsare ƙarya da za a ma annabi Ke idan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai babu alayya za a mun ƙarya ta sai yan masu ƙaryan babu shakka alamai sai su shirya wajen kare wannan ƙarya Don kuma annabi sallallahu alaihi bai faɗa ba girgira aka yi ba an fara masa ƙarya daga wannan hadisi banza an fara daga wannan nan ma sai a sake shiri to duk yadda aka yi wannan hadisi mutum ba za a musulmi ba sai kubuta ba ko dai annabi bai faɗa ba ka ga fara masa ƙariya tun daga nan kuma ya faɗa dole sai an masa kariya sai ce to kuma gashi ɗayan ne hannun bai faɗa fitowa an fara sai to malamai dole su shirya shi wannan hadisin cewa za a mun ƙarya ke hadisi ne da bai inganta ba ce to ta an fara daga nan kuma haka din ne dama a zamanin sama ayi ƙaryan sai Allah ya saukar da ya ce ba haka ba mutumin da aka tura je ya karɓo zakka ya zo ce an hana shi ma an kawo a da ke shi da za a je a yage su sai ga mutane sun biyo suna neman ina manzon ka ba mu galci ba munan tara dukiya za mu bashi babu da ya yi allazi na amanu in ja kun fasu ban fata bayyana ko ka zuba bi tafsirin a za a da malamai suke yi kuɗi a kai tare da yau da wannan za su iya faruwa to haka to idan zai faru a zamanin annabi irin wannan ina yayin zamanin da muke ciki kuma musamman yan bidiya dama aikin su kenan suna yin ƙarya ne domin su ƙarfafa bidiyansu. su na yin iri wannan da yawa dama daga cikin dalilai na yin ke kenan mutum ya yi ƙarya ko neman duniya don ƙarfafa bidiyansa ko kusas masu tara mutane a yi ta ƙistoshi ko masu sai da magunguna duka suna yin wannan ko son kuɗi duka ana yin iri waɗannan abubuwa Allah ya tsare mu na'am ina muke mata kuma rasulu ko haka ne na buma na an huwa zajar da nisanta abin da sallallahu alaihi ya tsawatar kuma ya hana buma na naha anhu rasulu wa zajara abin da annabi ya hana ya tsawatar mutum ya nisanci abu nisanci wannan abu ko ya ka a ransa ko da yana yin wannan abu ya san cewa yana yi ne bai kama to ka wannan akwai sauki zo ya gyara amma mutum annabi ya hana abu kana yi da kawai ba ma damuwa kana gani ma kila ibada ne kike yi kaga wannan shine mafi hatsari zalika liqaulihi ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu saboda fadin Allah duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ya baku ku kurike kuma na hakum abinda ya hana ku anu daga gare shi kanta ku halu wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah matani ah, iqaba hukuba ne wa Allah yuqadallahu kada bautawa Allah illa bima shara sai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sharanta ma'anansa ma shara'ahu rasulu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta muballigan anillahi wanda yake shine mai isarwa domin muballig ne wa ballig ma unzila ilayka min rabbik shine wato zai yi shi mai isarwa ne dan sabo ne daga Allah barkatun sarki wa hadha yanfi bid'a wannan kuma zai kore duk wata bid'a al muhdathati da abubuwa da aka kirkiro wa khurafati da karyace allati lam ya'mur biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama da annabi bai yi umurni da su ba قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد دوان دي وني ايكي بابو cikin wannan addini namu ba anan sa kenan fa huwa radd man ahdatha wanda ya kirkira fi am fi amrina hadha cikin wannan addini namu hadha ma laysa minhu wanda baya ciki fa huwa shi ma Allah baya so annuri annabi sallallahu alaihi wasallam shay wa iyyakum muhdathatul umur A ku da gagaggun abubuwa wanda ba a yi su ba a zamanina zamanin sahabbai alaikum bi sunnati ina horon ku riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyina min ba'di riƙe wato sunnan da khalifofi na shiryayyu da a wanda za su suke bayana ku biha ku yi riko da wannan sunnan addu alaiha bin nawajid ku kama ku rike da waɗannan haƙoran mai ake kiran su ma fifogi tura mai to a riko da wannan tabbatin musu ya rike abu a nan ya fi rikewa a kan nan النبي سيأري إلو إن نحب ورم وإياكم مهدثات الأمور خشيد كل فرار أبوه إن كل مهدثة بدعة كفرار أبو بدعاني وكل بدعة ضلالة قوة بدعة كما بتاني ما في يلم بدعة بطا سوزكرا تونا حديث سهر <laughs> الله قوة بدعة بطا كل بإبادة كو لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم ibadan da annabi bai shar'anta ta ba fa hiya batilatu wannan ibadan ba batacciya ce babu ita wala thawaba fiha halada dan fiha ismu akwai zunubi domin yin ta zai sa mutum ya bar wata sunna zan kowace bid'a muqabil sunna ne kowace sunna muqabil bid'a lokacin da zaka yi bid'a to ka jefar da sunna lokacin da zaka yi lokacin da zaka yi sunna ka jefar da bid'a in da za ka yi bid'a to ka fadda sunna shi ba haka yi. ba sa zama tare kamar tauhidi ne da shirka kamar imani ne da kafirci ba sa taba daidai tauhidi da shirka ba sa taba zama lokaci guda haka bidi'a da kuma sunna to shi annabi shi ya kaji ma ya kawo sai ku ko da sunna ku je fadda bidi'a. eh to haka suke alfiya yasmu li annaha bid'atun domin kagaggin abu ne al tub'idu anillah kuma bid'a tana nisantar da wanda yake yin daga Allah wala tuqarribu ila Allah ba ta kusantar da mutum ga Allah duk yadda dai bidiyoyi suke nisantar da mutane zuwa ga Allah kun ga masu sallah suna cewa ah, waye na tijani ko waye aka har kun gani wasu yata sun shimfida hotunan su sun saka har shedan sun kira har fi'an sun kira a sallah eh kun gani ko eh kun gani ba su kira Allah ko sau ne ba sallah in sun ɗaga sai ce tijjani wa ma a Allah Allah zai sauƙi haka za su ya haka za su yi sujjada yi ga wannan ne zanzan shirka shirka ko da ko kafirai da ba su yi wannan domin su sun ce menene ma ah, mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa amma kaga su nasu ma ya wuce har shaydan har fir'auna sai da suka kira ko kun ji to Allah ya tsare mu da irin wa'annan abubuwa daga bid'a haka za su dauka mataki mataki sai ka kai lokacin da ba su iya control za su iya control din ta ba sai kaga su fara a yanzu a ta ya kai wannan matakin ba sun fara dawowa yanzu suna magana dama ana gaya musu kenan sai ba za su iya ba za su iya ba za su iya ba saboda ba su dora su a hanya ba nuna musu kawai su in dai su annabi ne ko wani abu ne irin wannan ton in yasu ne ai komi haka aka nuna musu Ka ka nuna musu na suna ƙauyuka can yanzu abun ya shiga fulani da yawa wannan abun nan din nan ƙauyuka za ka ga ranakun sai a ce in za a yi alfasha sai a bari sai ranar maulidi wai ranar ba zunubi misali budurwa da saurayi za su iya yin shekara ɗaya ba su komi ba sai ranar maulidi a ranar an ce kawai komi kai ba laifi eh so za su iya rike zunubi sai ranar ranar ne ranar eh, mai sunan shi badala na ƙarshe za a yi kuma shi su a jira wata shekara ta zo saboda komi aka yi tsiyin ya fiya ya kai kafin jari a ya kai sahirullah to bidiya tana kai mutane ta baro ke eh, kan mutum da bai iya komi ba shi zakiru ko wata mace wai ita ma ita haka wai sayyada kawai kuma sai karatun fatiha ba sai ya ta karban kuɗi mutane ta ba su aljanna ki a ba Allah a gauyuka suna nan da yawa yanzu da yawa kawai tana ba da aljanna to kaga a hankali hankali abu ya fara kun malaman su suke je wasu waliyai waliyata yanzu ba ma magana waliyata ko malami ba can wani ba kauye kawai zai iya cewa shi ma yau rana tsaka ko kirkiri hauka ya ce ya yi masa tajalli shi kenan ke eh, sai dinga karban kudin mutane ko ke eh, ai mashi kashafi sai ta karban kudin mutane ya ta basu aljanna su wanda ya zo wani aljanna aljanna haka take da sauki so ne mutane su ga muke zai muna wahala a zai je mu karba ba eh, eh na duniya shi ya sa aljihu shi kuma ya basu da Allah za a kiyaye ko bidiyoyi kenan kullum kullum garuwa suke kalo daban-daban daban na'am na muke ƙaunuhu ko? ƙe eh, ɗaya shafin ko? ƙaunuhu domin isa bidi'a tuf idu anillahi wa latu ɓarigu ilallah ƙaunuhu ba'alan an na awwalar islami shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasulu ai haza rukunin awwal ko? rukunin farko ko huwa almabakal shi ne maciga summa ya'ti ba'dahu as daga nan sai sallah summa ya'ti ba'dahu az sai zakat summa as sai azumi wata ramadana Suma hajjul baiti baitillahi al sai aikin hajji duba biyar ta shari'a din sai sauran shari'o'i na addini kulle a dukkan ta tabi a tulli shahadaini kansu suna yawa sosai da kalmatu shahada kafin su inganta na'am shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah dukkan su suna jin wa'annan kalmomi ba tare da su ba ba wani aiki da zai karbu domin wa man yatta ghayra al-islam dinan la yuqbal minhu ko sai ka faɗi mutu ya faɗi kalmatu shahada to shine ya shiga musulunci na'am qawluhu wa anna ma qala Allah kama qala ولا خلف لما قال وهو عندما قال أي ما قال الله جل وعلا فإنه كما قال كما يبدأ يفرع كيكي la da rabu ilai shakkun abadan ba shakka maganan Allah hmm, ba shakka maganan Allah kala ta'ala wani malami na je yana faɗa a wani kafir wani malami a Turkiya so yana shi ke karantar da mutane yana ba da fatawa kullum kullum so ɗansa yana bayi bai yi karatu ba shi ɗansa wata randa zai yi tafiya ko aikin hajji ne sai ce ɗan ya zauna a kujera kawai cewa ba ba ba yi karatu ba ya zai ya ce a duk mukan bayan da aka yi karkace su yi silafun ba'dhum qala ya juz wa babu qala ya juz ce <laughs> duk aka tambaya karkace akwai sabani wasu sun ce ya halatta wasu sun ce baya halatta wasu matasa suna zaune kullum sun kula malamin nan duk baya dai khilaf wannan sun ce yana yi wannan ce ba ya kai ina gani wannan malamin ba yi karatu bari mu gwada shi mu gani an zai ce to bari ya sai أفي الله شك على فيه خلاف <laughs> أكو شك أكن الله شيء أكو إساباني وسوسن شيء eh sai suka ce to sai taba ce to ka gani ka gaya maka wannan bai karatu ba baban shi ne dora shi akan wannan ake na Allah ya tsare mu to babu wato shakka da suke wato bijirowa ga shi maganan Allah madaukakin sarki kushi Allah har abada قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ويفي wato gaskiyar magana Allah maganarsa shine karshe na'am wa man asdaqu min Allah qila Allah kenan ai la ahadan asdaqu min Allah ba wanda yafi fadin gaskiya ka kaman Allah wa idza wa'ada subhanahu wa'adan innahu la yukhlifu Allah yayi alqawari bai saba wannan alqawari yace zai yi kaza zai yi shi wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada alqawarin Allah shi Allah bai saba alqawarin sa a suratul rum aya ta shida idza wa'ada fa innahu la yukhlifu wa'adahu ya saba alqawarin sa idza idan kuma ya tawa'ad qad ya'fu wa'ad cewa lafiya wato in Allah ya alkawari zai yi mutum ka zama munan abu ba zai iya yafe masu in ya tuba illa man taba wa amana wa amila amilan salihan Allah ce fa ulai kai badalillah sayyi'atihim hasanat kai masa alƙawarin kai kaza za a sa mutum wuta to amma ya tuba sai ya kai masa shine wannan kenan kai za ta wa'ada faqad ya'qu jalla wa ala hunaka farqun bainal wa'di wat tawaqqud kai bambanci tsakanin alwa'ad da kuma at tawaqqud idza tawa'ada ya قد za فإذا la لا يخلف an fahimta yawa kamar ce kaza zai faru ya saba wannan amma wanda ya kaza zan masa kaza misali na azaba zai iya yafe masa shi ne tawa'a da kenan ce kai kai kaza ya sanya maka bulala kullum kake maɗan ka bulala a ka gani ka yafe mu to shi ne in tawa'u din kenan amma in ce zan sayo maka biskit yau na je gari sai ka mata ka sayo masa kada ka saba wannan eh don shi man ka saba wancan wancan in ka saba daɗi zai yi wannan fa zaki wasu iri yawwa to shi Allah ya tawa'ad summa ya'fu amma wa idza wa'ada la yukhlif na'am sai alƙawari baya sabawa shine ma'anan bambancin tsakanin su farqu bainal wa'di wa tawa'ud wal wa'd la yatakhallafu abadan shi alƙawari inna Allah la yukhlifu al mi'ada ay sab alƙawari وأما التوعد الله جل وعلا قد يعفو ويمسه وقد لا يوقئ الوعيد رحمة منه سبحانه وفضلا منه الله بارك سركي زي يا رنغومي زي يا يافيا lokacin ma wannan alkawarin da ya yi na narko zai iya aukar da shi wasu saboda rahama gare shi na'am alam minhu kuma falala daga gare shi shine ai mutu abin nan wato karamci din na Allah na'am mutum ya ga kamar ya halaka ai rahamansa ta lullube shi kamar mutumin nan na butaka sai an tambaye shi eh kana da wani aiki mai kyau da zai tsere da kake babu kuma matsayinka ya halaka haka zai faɗa da kansa gaban al'umma sai ya ce masa kana da wani lada a wurin ya ɗauko masa kamar. complementary card ya gani kuma sai hankalin sai kara sati ga takardu iya ganin ido ga ɗan wannan kuma shi ne mai kyau da za a banna amma ana gwadawa sai ya rinja kaga wannan an yafuwa aka masa afuwa aka masa na'am mm. an falala ne daga Allah minhu wa qawluhu wal imanu bi shara'i kulliha yake faɗi dukkan shari'u ba a ɗaukar wani ɓangare a riƙe a bar wani ɓangare domin a tumi nuna babin kitab bai kafuruna ba a ɗaya shari'a ke zai kawai abinda mutum bai yi ba a wai don bai imani da shi ba don ya zama ya kasa yi ne matsayin sa na ɗan adam a wai don bai yarda da shi ba amma in bai yarda ba don akwai mutum ya kasa yi don kasala da kuma ya kasa yi don bai yarda da wannan abu ba bambanci ita yana iya fita daga musulunci Wannan kuma za a yi masa iya azaba cewa yaƙi sai iya yi ya kyauta a ya kai masa eh, na'am to wannan kenan yajibu al-imanu bi shara'i allati anzalaha Allah ala rasulihi wajibi ne mutum ya imani da duk shari'u da Allah waɗansu sarki ya saukar a kan manzanninsa kulliha dukkan ijmalan fil ijmal inda aka yi a ai imani da su a dunkule wa tafsilan tafsil inda aka yarrabe nan ma ayi sai imana rasulu bima unzila ilayhi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dole mutum imani da mala'iku da littattafai da manzanni gana ni ijmalan ne aka zo kuma aka ce akwai annabi nuhu akwai ludu nan kuma tafsilan suke yi da su kuma aka zo su mala'iku jibril mika'il waye waye ga ga wannan na ruwa wannan na karbar rai wannan na kaza nan ma tafsilan suke imani da su ku bayan ka imani da su jumlatan inda a jumlace a jumlace inda a tafsili a tafsili qulu amanna billahi wa unzila ilaina ce mun imani da Allah da abin aka saukar zuwa gare mu kuma mun zila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wa al-Asbat ake nan dukkan su wayannan an saukar musu da littattafai su ma amma mun zila ilayhim kenan wal Asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum abin da aka ba annabi Musa da Isa da abin da aka ba annabawa daga ubangijinsu ba ma rarraba tsakanin su koda wato ba za mu raba tsakanin su ba minhum na hannu lahu musulmun min mi kauya zuwa ga addinin Allah qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'ila wa isaaq wa yaqub wa asbaq wa ma utiya musa wa isa annabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu kuma a ali imrana haka su yi cewa annaba an ba su littafi mutum ya imani da su haka kowane kuma an ba shi littafi ga sunayensu ga sunan fana hannu nu'minu bi shara'i ya mu imani da shari'u al'ilahiyya na Allah jami'a ha dukkanta wa nu'minu bi anna Allah jalla wa ala yashra'u li kulli waqtin ma yunasibuhu wato kuma mu imani Allah yana shar'anta kowace mutane a lokaci akan abin da ya yi daidai da su thumma yansahu zalika sai a uh, bi shari'atin ukura sai a shafe wannan shari'a na wannan annabi da wata shari'a daban ta wani annabi ukura tunasibu min wanda zai daidai da waɗanda suka zo sai yake da shari'a annabi Musa ba shi ne wanda na annabi Isa ba wato annabi Lutu ba su ne na annabi Ibrahim ba annabi salihu shi ne na annabi hudu ba kullum aka zo sai a shafe wancan sai a yi daidai abin da zai dace da wayannan alam ma bu isa aka ga mutane annabi musa in suka yi laifi fada suke yi aka ci kai fa basulu an kusa ko aka gani sai su yi ta fada sai an kace wani to ne tugon su da annabi sallallahu alaihi shari'a sai ce a'a kai ka zauna sai ya Allah na yi kaza ya fi mun ya yafe ba sai an yi kisa ba masu da sai an yi kisa ka gani inda an kashe shi kenan magana ya gare fasulu an fusu zalihun khairu lakum inda barikum ko ba alaikum na'am to Musa ya kasa waƙe mana kowace al'umma akwai shari'a da za ta yi daidai wala ma bu ita sallallahu alaihi wasallama daga turo mana da annabi Muhammad da bi shari'atin rasikhatin sai zo da shari'a wanda yake cikakkiya ila an taquma sa'a har zuwa ranar tashi alkiyama wanda take daidai da kowane zamani kuma tun daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to duk zamanin da zo shari'an annabi tana daidai da shi kenan domin ita ila an kuma sa'a la tunsahu ba a shafanta wala tugayyar ba a canza ta abadan salihatun daidai take li kulli zamani wa makani ga kowane lokaci kuma a kowane wuri shari'ar addini Muhammad sallallahu alaihi wasallama kowane lokaci za ga ta yi daidai da mutanen kuma kowane zamani قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم bala ya dawo mana kasuwanci kenan fiƙin ko yawa to amma dai kai wato a aqida a tabbatar da ciniki halal ne cikin cinikin kuma akwai haramu ko shi ma yana dabi ne na shi kanka a aqida amma ita mu'amalan fiƙihu ne amma yadda da cewa wa halallahu baia wa harrama riba aqida ne haka ne to shi ya sa ya kawo shi a nan din نعم قال المؤلف واعلم أن الشراء سياه البيع ده شير وحلال حلال ne mutum ya kudurta wannan in mutum ya ce sai da sayarwa haramun ne sannan ya haramta abin da Allah ya halatta kaga ni da ta wuce yawa kuma ce ko wani irin abu in dai kana da kuɗi ka saya kawai har halal ne komai kawai dai in dai ka kwata kada ka dauka ba a baka ba kamar da kuɗi sai ka je ka alade ya ce ya halatta a to nan ma mutum ya faɗi haka shi ma ya taba gida kenan na'am to shi ma lace halal ne idza bi a da sharadi in aka yi shi ne kai ya fi musulmi muslimin a kasuwannin musulmai kuma in ka je wata kasuwanni za ka ga sai da wani bunki Ana sai da fatan alad fatan kare fatan kaza mushe ba abinda ba za ka gani ba aswabul muslimina al'asul duk abinda ka gani a wurin halal ne don asali ba sa mu'amala sai da halal shi ya sa malam sai ce idan aka sai aka samu abin da za a sai da din kasuwannin musulmi ko nan a Najeriya kada ta siya kun lokacin da za a yi a kai kasuwan duniya a Kaduna wata da muka je wasu shagura duk gumaka ne daga kudu abinda su ma suka display kenan kaga sai da isan gunki ya tsara mu ne to su ba ruwan su kawai kasuwanci ake yi to shine idan aka sai da kasuwannin musulmai to duk abinda ka gani halal ne shine ala hukumil kitabi wa sunna wanda kuma akan hukuncin alqur'ani da sunna abinda alqur'ani da sunna suka yadda a siya ko a siyar akwai abinda mutum baya sai da shi don shi kanta ba ba bane kamar faɗin jikin mutum cire ka sai za ka sai da man wani ba naka bane ya kai ma Allah ne ya baka na Allah ne shi yasa mutum ya taɓa kansa ko ya kashe ransa rai na Allah ne Allah ya masa uku ba saboda ba mallakansu ba ne. Shi ne in ya so ya tawakkal an kusa ne shi ke karɓar rai na shi ne na Allah ne ba na mutum ba bane an gane na'am min gairi an yada hulahu tagarir wannan shi cinikin da ba a yi garar a ciki ba domin ga cikin buyu al-muharrama akwai bai'ul garar Sunikin da aka yi ruɗi wanda mutum bai san makoman wannan makoma ba ba ko misali a shirkin da bai san faduwa ba wannan garar ne kullum kai akan riba yake a wannan shirki haka ne amma yanzu ana wannan mu'amalolin faran ne sai maka kawai za ka ba da dubu ishirin kowane wata za a baka dubu a ninka maka kuɗi mai shirki ne wannan akwai garar Oho, ko kuma ya ah, so ga shi nan zan ba ka kaza mashin kullum za ka kawo mun dubu biyar kullum kaga kai baka san faduwa ba zai iya mashin din ya una maka ne kana jiran dubu biyar shi din bai da lafiya yana kwance kana jiran dubu biyar ran sallah bai je aiki ba kana jiran dubu biyar sai tsara shi ka ba wanyewa shi lafiya kullum sai ga ana rikici saboda ba yi shi yadda Allah ya tsara ba zarar ne wannan shi mutum ɗaya kawai ake cutarwa shi ne mai abun nan eh, kai kawai ka ce za abin da ba ba wani ciniki da ake wannan so percentage ake yi percentage amma mutane mu sai ce to ayin kai haka so kuma in za mu dubu ishirin sai ce baka dubu biyar aka samu haka ne ma rika rika shi yasa ake musu wancan abun nan ne amma al'asar ba wannan ba kasuwanci ba yi gaskiya ba a ɗora mutum kullum a ce kawai shi ba faɗuwa sai riba kullum kullum a kasuwa shigara ne wannan kuma mutum abin da bai mallaka bai sai da irin pre-order da suke yi din su da yawa sun shiga damuwa yin wannan su karbi kuɗin mutane kaya sun makale a hanya sai shiga damuwa pre-order kaga bai ma laifin inda ka bai lugaran ne ko mutum zai ci tafi sarauta ce zan je da Allah kila zan samu barewa nawa za ka sai barewa da zan harbo ya gama ya dawo da zomo <laughs> kuma ka ba shi kuɗin barewa ya za a gare dan sai to karke wannan don Allah ka ce me sai da ko <laughs> ai ba san sai ba ga bai ulqarar kenan abin da bai mallaka nau'i nau'i na shirki na gara suna da yawa duk abin da ka san akwai cutarwa ko shi mai sayan ko mai tsayarwa. kai da haƙiƙa ne ba san makoman abun ba duka ana kiran shi bai'ul gharar to shine tazarir in dai shirki ya kuta daga tazarir au zulmu ko zalunci wani shine asira su ke sai da abin da bai niyya ba ko ya sayar da ko ya saya bi shi garar ne shi ma shirkin baya yi a dai mutum akan haƙƙi ne misali kuma ana bin mutum bashi kuma yana da kayan da zai saida in sayarwa ya biya ba su su ba ana ya da mata dole domin a biya mabasa a ganin bi haƙƙin ne kenan shi ne a zulmu to zalunci a kan mutum ya sayar da dole ko ya saya dole akwai masu yin haka dole ka saya ko dole ka sayar a wasu wurare ko gadarun ko kuma ya zama akwai yaudara a wannan shirkin to duka wa'annan in dai eh, ciniki ya kunshi wa'annan abubuwa to ya halatta ana nufin duk cinikin da ya kubuta daga waɗannan abubuwa halal ne an gane wannan au khilafin khilafun lil qur'ani ko kuma shirki ya zo akan sabanin shari'a wanda ke nufi kenan ko khilafin lil ilmi ko wanda ba kan ilimi na shari'a ba kawai aka zo aka abin nan irin cinikayya da ake ta yi yanzu sai an gama an shiga damuwa sai a rubuce to ma mu Allah kuma yanzu ne ke neman hukunci ya bashi shi fikin ma halal ne don kila ko zai ya makale ta ku amma da riba ya samu wallahi shi ne zaka je sai da yawa da yawa suka ga mutum ya zo maka kiliyaran mu kiliyaran su ke nema haka wani ya zo wani shirki munan shirki ko kawai ba shi kiliyaran shi wani irin kiliyaran ya ga ba baya halatta irin wannan shirki to sai ka ji baya jin daɗi kuma ya zo ne fa yi tambaya kika bai ji daɗi ba kila ya hango zai dan samu wani abu kuma wasu ana yi musu shigo shigo ba zurfi irin shi da ake yanzu wasu mutane cibet din nan cibet in ka duba za ga sun guduma yan da najeriya kuɗi kusan 1.3 trillion suka yi disafiya ba sai inda suke zana nan ana koyan wadatar kura da su da efcc cibet wasu yan hatta turawa a ciki kasan cibet kai gugulin ka gani wasu ne masu yin irin crypto din nan turawa sun tattara kuɗin mutane najeriya dai a 2023 zuwa 24 kusan sun gudu da 1.3 trillion kuɗin najeriya a Najeriya ana nan neman su jefa madan sanan ta yaɗo a kawai yaɗo da bai sosai eh, suna ta mutuwa inan suna ta kuri a ciki kawai sai gashi su sun gudu a rasa inda suke to ka wannan kurin inda a ce kuɗi aka an zuba shi a wani wuri a kake gani jihohin mu muna gani ba ta wannan budget so wasu kawai hakanan sun sun yaudari mutane sun gudu su yi tsakiya ana ana shari'a da su da wasu yanzu haka da wasu kamfanonin da suka yi wannan abu eh mana mutane mu ba eh sosai sosai sosai sosai kai kai gaya musu sai su yarda hmm. ko shi ya sami ne ya sabu wai dan gofe wai wai yana yana akwai fasal da ake shiga wai in ka ta dubu hamsin a dinka baka ko dubu nawa nawa ne a kowane wata kace haba don Allah kai an ce maka dan gudu ce wannan abu kai kai kai da wai wasu sun yi suna gari ce ko an ce maka dan gudu ba dan gudu wasu ne suke yautar mutane da haka sai an yi ran da aka kai mutum dubu sun bada wannan kai ka neme su kare ta eh, kawai haka suke yi ba ga ana yawo ana turowa a WhatsApp cewa mm, abin nan dan gudu 50 50,000 taimako da sai a ce kai ka bada 50 da nan za a ce wai ka sayi hannun jari wai dan gote ne ka ci hannun jari na 50000 ko kuma za a dinga baka ko dubu nawa nawa ne a kullum a kullum kuma kuɗin ka na nan duka waɗannan abubuwa suna na Allah ya tsare mu to ciniki yana daga cikin abubuwa masu wahala kuma wasu lokuta da yake mutane kuɗi ake nema su ba wansu da wani irin ma ciniki za a yi ba to ana bada kaloli da yawa a bangarori na cinikayya da Allah madauki sarki kiyaye mutu ya yi ta a kullum Allah ya tsare shi ya sanya halal ya zama shi ne abincinsa a kullum shi ba sau kai mu tashi a sharhi ga sati mai zuwa in Allah ya kai mu insha Allah na'am ba masu wahala eh muna so mu zama masu kuɗi kai lokaci guda eh haka yake tabbas